بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إخواني يا أخوي أخوانا قال محمد بن عبد الكريم نعم وروي عن حذيفة بن اليماني wato an ruwaito daga Huzaifa ibn al-Yaman الإخوان جوا ديئوا من وجود الله نعم يا إخواني إن علماء السوق ya min hududillah ya ku yan uwana lalle miyagun malamai sun tozartar da ainihin dokokin Allah subhanahu wata'ala na'am min as-salati was siyam sun tozartar da sallah sun tozartar da azumi wasairil fara'id da sauran farillai daga wani mugun malami zai ce ma ka daina yin sallah ya yafe maka an gane wani ya ce ma ka daina yin azumi ka daina wahala duk mutumin da yake cikin dariƙa kaza ba sai ya yi azumi ba ba sai ya yi sallah misali to irin wannan wato ɗabi'a ne na miyagun malamai su tozartar da ainihin rukunan musulunci su hana ka yin sallah su hana ka yin azumi su hana ka yin zakka su raba ka da Allah subhanahu wata'ala wasa'ir al-fara'i da sauran farallai. min hubbil mali wato suna yin haka ne saboda son dukiya Wata ta'zim da kuma son girmamawa an gane ku wani yana son girmamawa ne sai gaya yamma to shi babba ne a wajen Allah ba sai ka yi sallah ba ya yafe maka an gane ku kuma idan ya yafe maka wani abu mala'iku ko Allah kanshi Allah shi kanshi bai isa yi magana ba zaka shi maganganu manya-manya masu ban mamaki suna fitowa daga bakin irin wayannan mutanen duk ba komai kawo wannan ba sai san girma wa iyasu billah na'am wa ta'allabu fi sunul harad wal kuma suna ta jujjuyawa a cikin nau'i nau'i na haram su ne zinace zinace su ne shan giya su ne luwaɗi A gani da suna addini za su gaya ma yanzu matsayinsu na ainihin walittaka ya kai matsayin da in sun yi zina ba matsala ba ne in sun sha giya ba matsala ba ne in sun yi luwaɗi ba matsala ba ne misali wastahanu bi kasirin min amrillah wa nahyi suka wulakantar da da yawa daga cikin al'amarin Allah da abin da ya kama da shi na'am ولذلك بارز الله بالعظائم saboda haka suka yi fito na fito da Allah da manya-manyan abubuwa wal israri alal kaba'i da kuma nacewa kan manyan zunubai sun nace kan zinace-zinace da sunan babu laifi sun nace kan ainihin luwaɗi da shan giya da sunan babu laifi ka annahum yuriduna ad-dunya wa zinataha kai ka ce su suna nufin duniya ne da kwalliyar duniya ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa'annan su ne wanda ba su da komai a lahira sai wuta wa hadita ma sanahu abin da suka aikata ya ɓaci a nan duniya wa batilun ma kanu ya'malun kuma duk abin da suka kasance suna aikatawa ya zan batil ya zan batacce mm. ya ikhwani ya ku yan uwana fa'alamu anna salah al-umma bi salah al-ulama sani lallai fa gyaruwan al'umma da gyaruwan malamai idan malamai sun gyaru al'umma sun gyaru in malamai sun ɓaci al'umma sun ɓaci wa bi fasaduhum bi fasadin ulama sannan ɓacin ainihin al'umma da ɓacin malamai wal ulama'u idza kanu amilina bi ridwanillahi azza wa jal su malamai in sun kasance masu aiki da yardan Allah suna bin abin da Allah ya yarda da shi azza wa jal na'am mu'assirin al-akhirata ala dunya in ya kasance sun zaɓi lahira akan duniya fa ulaika khulafa'ur rusul wa'annan su ne khalifofin manzanni wani saha'u lil ibad kuma su ne masu nasiha ga bayi wa du'atu ila Allah su ne masu kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yad'una ila sabilin najah suna kira zuwa ga hanyar tsira na'am kad sa'ida man ajabahu hakika duk wanda ya amsa kiran su ya samu babban rabo ya samu arzikin lahira na'am wa faza man iktada bihim duk wanda ya koyi da irin wa'annan malamai ya samu babban rabo na'am ta'ala Allah ta'ala ya ce wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa ya fi kyawun magana kamar wanda yake kira wanda ya kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa amila salihan kuma ya aikata aiki mai kyau wa qala innani musulmi muslimin yace lalle ina daga cikin musulmai Mm-hmm. alaikum salam hmm. a gaskiya inda malamai suna kan hanya sosai al'umma da za su gyaru gaskiya yana daga cikin yana daga cikin lalacewar al'umma yanzu lalacewar malamai gaskiya ne الوقف لا أقول قائدة ما بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim alqawaid fa'idoji alwaqfu qata'un nutqi inda inda akhir kalima. shi waqf shine yanke ainihin furuci a wajen ƙarshen kalma na'am tutabba'u inda alwaqf alahkam alatiya eh? tutabba'u tutabba'u ana bi a wajen waƙafi ana bin hukunce-hukunce masu zuwa idza kana akhirul kalima sakinan idan ya kasance ƙarshen kalma sukun yake da shi baki ala sukuni sai sai ya wanzu akan sukun din shi na'am wa in kana mutaharrikan idan mai wasali ne sukina sai ya samu sukun wa hadhihi hiya alqa'ida al'amma fi alwaqf wannan shi ne ka'ida na gaba ɗaya a wajen waƙafi misali haka nan wajen almal alatul makarim aiki zana ne ƙarshe ko mm. sai a samu mai sukun sun anil ɗabi nafsak asali nafsaka ne fata ne ƙarshe sai ya same sukun a taɗallu lima fi aini na sawan leƙen abin da ke hannun mutane wulaƙanci ne shi ba kaga sukun ake samai asalin shi don ma ne nun. an gane ku i'mal li duniyaka ka annaka ta ishu abada shi wannan yi ne sai a bashi da ainihin fataha sai zama abada eh

ta ishu abada ta abadan ne na'am na'am wa in kan eh, wa ba alifan fi nasbi sai a juya shi kuma alifun a wajen nasaba na'am wa yajuzu fil manqusi marfu' yana halatta ga manqus wanda yake marfu'i wal majrur wanda yake majruri isbatul ya a tabbatar da ya'un din wa tarkuha ko a bariya undun kowanne ya akai daidai ne an gane ku sawawun a kanan ma'arifa a wunatar amnatar da ishu yas'adu bil hayatin razi yas'adu bil hayat ar-razi ko kuma ce a bil hayatin razi ko hmm. yas'adu bil hayatin razi ko kuma hayatin razi la ya yakhibu menene juhudun mujaddid ta aujudu mujiddin sa'i wato in ma a cire shi yawo din ko a bar yawo ko wanne kai yayi ya karahu nas az-zulma ko a zalima wal baqi ya karahu nas az wal baqi an gane kafa bina kafa bika da'an an taral mauta shafiya shafiya saboda mafulun biyu ne sai a sami fata za a bar yawon ɗin kenan ya zo mafulun biyu sawa'un kana ma'arifa a nakira am nakira shin daidai ne ya kasance ma'arifa ne ko nakira gaira annal galiba isbatu hafil ma'arifa sai dai abin da yake galib shine a tabbatar da shi ga ma'arifa wa ku hafil nakira sai a bar shi a nakira in nakira ne a bar shi in kuma wannan ne a tabbatar da shi amma fi halatin nasu amma cikin halin nasaba ba wa yajibu isbatu yana wajaba a tabbatar da shi sawa'un akanat ma'arifa am kira. shin daidai ne ya kasance ma'rifa ne ko nakira تثبت ألف المقصور في جميع الأحوال ألف المقصور هنا تبتها تكين تلك هالاي يوزف إشباهها الدبيت Ana هذف ijba'i na ha'un damir idza kanat masmuma in ya kasance mai don male shi aw maqsura eh ha'un na damir <clears throat> sabi'atu dusa eh nani sabi'atu dusa wa ra'aytu da ra'aytuhu wannan hu shi ne ijba'i hu ra'aytuhu qulil haqa wa tamassak bihi wannan bihi ɗin, wato aka ana hazzafa shi zan bih Ta min mina sharia bi bi ha. to in ya kasance wannan haɗin za a bar shi shi ne ke magana cewa menene idza kana nar balmoma hu inda mai don mace ko maksura hi amma al-maftuha fa yabqa ishba'uha amma mai fata ishba'in shi na wanzuwa tuqlabu ta'u ta'ani ha'un ana juya ta'u ta'ani ya zama ha'un idza kana ma qablaha mutaharrikan idan ya zama to abin da ke gabaninta bai mai wasali ne shi aw alifan ko kuma alifun ne shi a cikin suna alifun ga suna misali lam yakun jam'u mu'annas ga suna wanda ba jam'u muzakkar a jam'u mu'annas salif bane mulhaqan bi sannan kuma ba mulhaqun bi jawm mu'annas salim ba يا السنة والجماعة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم البدء في الأذان والإقامة بدء كما ذكر صلى الإقامة نعم وأما ما أحدثه الناس في هذا الباب أما أبدا جماعة كيركيرو أشو وانا بابي الذي هو باب الأذان wanda shine babun kiran sallah wal iqama da iqama fa min zalika azanul mu'minina jama'atan ala sautin akwai kiran sallah masu kiran sallah su kira sallah cikin jam'i an gane ku gaba ɗaya suna kiran sallah da murya ɗaya fi ala sautin a akan sauti ɗaya wannan bid'a ce makruha amma irin wannan bid'a bana tsammanin akwai ta a Najeriya ko mata da cikin bid'a na yan Najeriya to da wuya kaga masallaci masu kiran sallah da yawa suna kiran ta da wuya duk masallatai ko na ahlus sunna ko na yan bid'a din zaka ga cewa mutum ɗaya ne ke kiran sallah نعم وفي المدخل يا ya zo cikin madkhal wa صوت واحد وتكل sautin wahid wato kiran sallar su jama'a akan sauti daya min yana daga cikin bid'a makruha al mukhalafati li sunnati madi wanda ya ma wanda suka gabata wa zalika daga cikin wannan akwai rarrawar da sauti ana kiran sallah sauti na raurawa ah! irin wannan an gane ku ana yin tadribi da sauti wa bid'atun makruha wannan bid'a ce makruha malan ya tafahash matsar bai yi muni ba an gane ku in yi muni sosai to ya zamanto bid'a muharrama wa amma in tafahasha fa huwa bid'atun muharrama ijma'an amma in yayi muni ba to ya zamanto bid'a muharrama ga haduwar malamai babu sabani a gani? galiban ina ga larabawa ke yin haka ko Allah da ana daga murya sosai irin wannan shi ake magana na'am wa fil kharshi yana cikin littafin kharshi kharashi na'am na'am yuzdamu an yakuna mu'azzim sayyidan an so ya zama to mai kiran sallah mai murya ne shi ai hasana sauti ai ya zama mai kyakkyawan murya murtafi abu ya zama ko mai ɗaga murya din lakin bi gairi tasrib sai dai kada ya to akwai raurawar da sauti innahu makruh lalle irin wannan raurawar da sauti makaruhi ne shi na'am limunafatihi lil khushua saboda ya kore ainihin khushu'i ya kore natsuwa babu tawazu a ciki babu khushu'i a ciki babu natsuwa a ciki ala ibn rushd ibn rushd ya ce ka azani misra kamar kiran sallar mutanen misra an gane ko to suna yin irin wannan tadribi din kuma tadribi mai wuce gona da iri irin wanda yake na bid'a wal karahatu ala babiha karhanci na nan kan babanta malam ya tafahash matsar bai muni ba idan ya yi muni to ya zama haramun Tatta'i. قال التتائي ya ce. يأتي ma ما حد Ka duba zuwa ga abin da yake iyaka na Mene menene iyakan da in ya kai za a ce ya wuce gona da iri ya yi tafahus Wanzuwa ne. abin da yake zahiri annahu yarji'u fi li ahli ma'rifa lalle wato ana komawa cikin sa zuwa ga masu ilimi malamai wanda yake masana musamman malaman tajwidi su ne za su yi hukunci akan wannan al'amari to wannan wannan yanayin yanayin ainihin kiran sa wato ya wuce gona da iri abin da ake bukata. Wata ɗaribu huwa tafdi'u sauti wa tar'idi. shi ainihin tasadari shi ne yayyakewan sauti da kuma sauti ya ringa raurawa intaha wa qala fil madkhal ya faɗa cikin madkhal fil jama'a game da kiran sallah cikin jam'i na'am yusribuna tasriban yushbihu wato suna raurawar da sauti irin raurawa wanda ya yi kama da music ya yi kama da waƙe hatta la yu'lamu ma yaquluna har ma ba a sanin ma abin da yake faɗa daga cikin lafazan kiran sallah saboda wannan tadribin sai zama yana kiran sallah sai mutum ya kula da kyau zai iya gane kiran sallah ne hmm. baya gane komai sai sautuka illa aswat talfi'u wa tankafi sai dai sautuka tartafi'u wa tankafi wa tankafi tartafidu wa tankafidu hmm. wato sai dai sautuka suna ɗagawa suna sauka kan mutum zai riga ji wa bid'atun mustahjana wato bid'a ce mai muni qaribatul ahad bil hadith wanda bata dade da faruwa ba qaribatul ahad bil hudud wato bata daɗe da faruwa ba sabuwa ce A hadar hadatha habadul umara wasu sashen shugabanni suka ƙirƙiro ta bi madarasatin bana a wata makaranta wanda wanda ya gina ta an gane wasu sashe daga cikin shugabanni shi ya farar da ita a wata makarantar da ya gina sun masara zalika min ha ila ha. sannan sai wannan yana su daga gare ta zuwa ga wannan ta. Hmm. bayanin bidiyo bismillahir rahmanir rahim fa in qulta idan ka ce ma hukumu tasmiya bi hadhihi al alqab me hukuncin kira da wannan wa'annan laqaba din na'am wa hiya fulanu addini fulanu a ringa cewa fulanu din wato misali ce shamsuddin qamaruddin badaruddin kazarzaki din yana kama zaki din wato tsarki wato mai tsarki na addini wa mai rayar da addini wa alamuddin da kuma alami na addini da abin da ya kama da wannan qultu inna zalika bid'atun muharrama sai ce irin wannan shamsuddin qamaruddin badaruddin da sauransu muwidin lalle wannan bid'a ce haramtacciya ga al'ummar malamai shi shudin buriyu in ana nufin alfahari da haka in an sa mutum wannan suna saboda alfahari da kuma talkiya. illa huwa bid'atun makruha in ba haka ba shi wannan ya zama bid'a makruha ko ko kuma bid'a ja'iza wai idan har in kusira bihi fakar ba in an yi nufin alfahari haramun ne in ba alfahari biri a ce makaruwa ko biri a sha'iza hmm. wa'inna ma wuce alal ulama wato an sanya wa malamai wannan suna ne fa'ura saboda kyakkyawan fata ana fatan malamin ya zama to mai rayar da addini malamin ya zama to wato tauraro na addini ko ya zama to wata ko ya zama rana na addini su malamai sun barranta daga yadda da ita su malamai ba su yarda da ita ba an gane wannan ai wato kawai mutane suka samu su wannan suna tafa'ulan ne kyakkyawan fata amma ba wai malaman bane suke so a daga su da wannan sunan fa in hal yajuzu alimi aw kabir bismi in ce to yana halatta yanzu irin yana cikin wannan irin dinin Albani dinin shi wannan suna a kira mutum nasiru dir mai taimakon addini shi ma idan ana nufin alfahari ya zama a muharrama in ku an samu mutum don kyakkyawan fata ne zai iya zama sha'iza Allahu a'lam shi tsoron haka babu din da ba a <laughs> ce nasir rashin eh. nasir din an sa ne ina ganin saboda addini mai taimakon addini yake nufi na'am na'am qultu sai na ce inda zalika ja'izu wato lalle wato in ka ce ya halatta wato kiran malami ko kiran wani babban mutum da sunan shi a kira malami ko a kira wani babban mutum da sunan shi idan malami sunan shi tanku sai a ce tanku ina da tambaya misali in sunan shi mudi mudi ina da tambaya mai kuma ce akar maka lawo shin ya halatta qultu inna zalika jahilun sai na ce lalle wannan fa ya halatta kana kilafal aula duk da cewa mafi alkhairi a bashi hmm. kilafal aula ne mafi alkhairi kada a kira din an gane ku illa me illa yu'lam karahatu wa illa kana ala sabili wa min mukhalafati لمخالفته atida min nida'i نداء al الألقاب saboda ya eh lam yulam karatu li zalik wa illa kana ala sabilil wada'i min qadri li mukhalafatihi ma'tida min nida'i ulaika bil alqan to insha Allah sai a hada da wannan da wa lam yulam ko da ba san cewa ko da ba san cewa wannan mutumin na kyaman abun ba a kama sunan shi din khilaful aula ne ko da ba a san yana kyaman abun ba mutum ya kama kiran sunan mutum zalin ce nasiru ko in ce misalin ah, abdulmumin an gane ku in dai wato ko da ba a san cewa yana kyaman abun ba mafi alkhairi ka a yi in dai har mutum bai daraja ne babban malami ne shi ko mahaifinka ka kira mahaifinka da sunan shi hmm? na'am wa illa kana ala sabilil wada'i min qadri in ba haka ba wannan yana kan hanya ne na sarayar da darajarsa kuma kana so ka nuna bai da daraja ne a wajenka ba sai ka kira sunan shi ba ba sai ka kira ba ka ce malam ba akar maka lawo sai ka kama sunan gundari haka an gano wannan ko wannan kamar kana so ne ka wulakanta shi a gaban jama'a li mukhalafatihi ma'tida min nida'i ulaika saboda ya saba ma abin da aka saba na kiran wa'annan mutane ko wa'annan mutane sarakuna an saba ana sanya suna na girmamawa haka nan malamai an saba ana yin haka to wani kawai sai ya zo da kama wata rana yana ganin banta bambantawa da wannan shi'a a kawai sai ce mu ai ya ji garba ya ji garba ya bada wata fatawa fatawan nan yahudanci ne sai na ce wani garba kuma wani garba ya ce ah, Ah, malam garba mana ya ce wai malam garba wala ina tarka shi na tarka shi kace to a wanga gumi sai ce to shi sai ah, ce shi ah, abin nan shi kuma iro me yace nace iro me yace da zoron su an gane ko na kira na ce mai iro da kuma ainihin ibro nace shi kuma ibro me yace nace kuma ka kira ibro sai nace an faɗa ibro ya abin da zaka yi an gane wai shi yana so da dama ya ci mutunci malama hukumi to shine sai nace to ai kuma ga ga ga ga ibro nan ga ibro ga na godi ga burema ce ibrahim shi ma ya faɗa wato ina nufin zazzaki malamin shi yana so ya ci mutuncin malam to shi kuma ya manta cewa sunan sunan ma ibrahim akwai abubuwan da yawa da za a iya juya shi gaba ba da shi ma wannan take da na faɗa inda ka san zai kuka na shi wato ka fi sanin darajar malamin ka kenan go to haka yan bidiyar suke wai ya zubi lam na'am fa in qulta ma hukum al alqab al ma'rufa fil qabila al fulaniya idan ka ce menene hukuncin laqaba wanda suke sanannu a cikin kabila na fulani min ya kaza na a kira mutum da ya kaza ya kaza na mutum rijalin wa ya kaza ne sa'ihim hmm. wato ga mazaje suna cewa ya kaza da mace mata yanzu ma suna kiransu da wani irin abu ya kaza zali sai na ce inna tilkal alqab ja'iza lalle irin wannan wayannan laquba sun halatta su karan kansu li'annaha lam yakun fiha ma'an al-tazkiya domin a cikin ta babu wani ma'ana na tazkiya wa in kanu yuriduna biha al-ikram duk da su suna nufin girmamawa ne da wannan abun na'am wa amma garbubun alaman talaka ne da'ahum biya. amma fushinsu ga wanda ya bar kiransu da wannan abun idan baka kira su da wannan abun ba sai su yi fushi wani wani bai asma'in al'alamat shar'iyya da kiransu da sunayensu wanda yake na alami na shari'a Na wa zammuhum lahu da kuma zargin su gare shi wannan bai halatta ba sun fi zuwa kira su da wannan lakabin fiye da kira su da sunayensu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك